Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon shirin yanayi zai ci gaba da nazari ne akan illolin tsuntsaye jambaki, killer bird da harshen turanci waɗanda jihar Bauchi ta ware naira miliyan 45 don magance su. Baya ga irin barnar da tsuntsayen suke yi wa tsirrai akwai kuma hadarin da ke tattare da feshin maganin da ake yi don kawar da su a cewar Malam Ilyas Aliyu Gital mai baiwa gwamnan jihar Bauchi shawara akan al'amuran noma. Garin yadda za a yi da su akan samu illa shine yadda ake kashe su. don kaga tun da na ce maka za su ci wannan abinci a wuni to a shekara ai za su kawo yunwa a ƙasa shi yasa kake ganin duk shekara ake je a nemi inda suke a kashe su abin da ya sa kuma ba a bari wai sai lokacin da suke tafiya da za a bi su da jirgi a kashe to maganin da ake kashe su da shi din yana da illa wa muhalli kwarai da gaske duk abin da wannan maganin ya taba wasu tsuntsaye ne wanda ba su da illa a'a zuma ne kudan zuma wanda ke taimaka mana a'a daidai inda suke watakila akwai ruwan sha maganin ya fada ruwan sha duk abin da ya zo sha ruwan nan zai masa illa a'a kwarin da za su ɗauki wannan tsuntsun su ci ko kuma wasu abubuwan da za su ci tsuntsun da wannan maganin ya kashe a hanya su ma za su mutu so gaba ɗaya kaga gurɓacewan muhalli ya samu shi yasa yawanci ba abin su a kashe su a sama akan bi su ne inda suke sa kwannan saboda shi ɗin ma sai an yi dabara in inda suke sa kwai na kusa da ruwa sai a je a fafare su su bar wurin sai sun je inda ake gani illan su ba yawa sai a je su inda suke sa kwai din a fesa musu wannan magani mai guba sosai din sai su mutu to shi din ma aka yi kokarin a ga cewa sauran dabbobi masu iya cin tsuntsaye ba su je sun ci ba saboda su ma za su mutu kuma za su ɓata muhalli so wannan shine babban illansu Ana nasa bangaren kuma shugaban hukumar da ke kula da muhalli ta jihar Bauchin, Dr. Ibrahim Kabir ya yi ɗauraya ne akan tsarin carbon financing. ko dai ya zama bayan an yi amfani da carbon finance wajen zuke adadin abin da aka riga aka watsa na carbon a cikin muhalli ko kuma a yi amfani da shi carbon finance din a yi financing wato a biya wani aiki da zai iya ragewa misali yanzu za ka samu cewa akwai project misali kamar makamashi da yake aiki da hasken rana misali solar in aka yi amfani da shi kwarai daga gaske tun da mun yi bayani a baya cewa akwai wani adadi na carbon da yake zuwa daga daga hanya da aka sani ta gargajiya da ake samar da makamashi na wutar lantarki to wannan shi na sola din aka yi amfani da kuɗi na carbon finance aka yi shi to zai rage adadin ƙididdigar da muka bayar a wurare daban-daban cewa wutar lantarki ko samar da wutar lantarki yana bayarwa a cikin muhalli na, iskar gas so a takaice dai hanya biyu ne shi ake amfani da shi abin da ake cewa carbon finance shine a yi amfani da shi wani kuɗi na musamman wanda ya fito daga kamfanin kamfanoni ko kasashe da su ne suke gurɓata muhallin nan sai a yi amfani da shi a samar da wurin da abin da suka gurbata din ko iskar da suka fitar zai je ya shiga shine maganar tsirrai da dashe-dashe ko kuma a su yi amfani da kuɗin su wajen tallafawa tsare-tsare irin waɗanda suke rage watsuwar wannan iskar gas so an haɗa waɗannan abubuwa guda uku baki ɗaya kamar yadda na faɗa a farko abubuwa ne masu alaƙa da juna shi carbon credit kamar lasisi ne da ake bayarwa tsakanin ƙasashe ko kuma tsakanin kamfaninnika na cewa ga adadin abin da za su iya sakewa a lokaci kaza na iskan carbon shi kuma carbon market kamar nan ne umbrella ɗin ko ka ce kasuwa da ake iya kasuwanci tsakanin ƙasashe da ƙasashe ɗin ko tsakanin kamfaninnika shi kuma carbon financing to kuɗi ne da ake samar da shi daga wannan harka ɗin daga wannan harka ko wannan kasuwa ɗin a yi amfani da shi wajen rage watsa ita iskar carbon ɗin kuma a yi amfani da shi wajen ganin cewa wadda ma aka riga aka watsa ɗin a cikin muhalli ta samu wurin da za ta je ta samu kamar tsirrai saboda rage illa akan muhalli a wani bangaren kuma la'akari da irin hadarin da ke tattare da tsarin haƙar rijiyoyin burtsatse da ake amfani da shi a duniya wanda ya kasance silar wani taro na masu ruwa da tsaki a fannin haƙar rijiyar burtsatse a faɗin duniya wanda ƙungiyar masu haƙar rijiyoyin burtsatse ta duniya ko kuma Aldrop a turance ta shirya cikin watan Afrilun da ya gabata a nan Amurka kamar yadda mataimakin shugaban ƙungiyar na Najeriya Abubakar Musa Macika wanda ya halarci taron ya yi bayani. to shine aka kawo sabuwar hanya yaya za a bi a samu a hana wannan ruwan na bohol ya gurbata wannan taro a makasudin shi akan abubuwa guda sabuwar hanya ta gina rijiyar sannan sabuwar hanya ta yadda za a yi grouting a yi separating contaminated water da pure clean underground water wani kalubale kake gani za a fuskanta wajen cimma waɗannan sabbin hanyoyi na gina bohol ko kuma hakan bohol wato ƙalubalen guda ɗaya ne ta wajen mu masu gina rijiyoyin burtsace akwai waɗanda ba su san aikin ba sun ga ana yi kila ana samun alheri sun shigo na biyu kuma waɗanda ake ma aikin su abin da suke so sauƙi wanda bahaushe ke cewa arhaba ta ado yanzu misali wanda bai san yaya rijiya take ba idan ya zo za a yi masa bohol sai ya ce oke akwai kamfani na ɗaya na biyu na uku bari ya bi ya ji wani kamfani ne ya fi sauƙi tunan matsala take idan aka ce ana neman sauƙi akwai kesin and screens iri daban-daban da mai kyau da mara kyau idan kana neman sauƙi sai a samu kamar kyau baka sani to uwa tun da muna magana akan grouting grouting dinnan yana buƙatar siminti da yashi da kuma chemical to kuɗi ne ba kaɗan ba so in sauƙi kake so sai a ce okay to a cire grouting tunda ba wani abu ne wanda ake gani ba ko bai sani ba to an cire kuɗin garautin sai ga kuɗi ya yara to waɗannan abubuwa guda biyu shine matsalolin da ake samu har ya kai ga mutane na rasa lafiyarsu har rasa rai saboda shan gurbataccen ruwa sai mutane sun gane bayan sun gane kuma sai sun san su wane ne masu aikin bohol na gaskiya waɗanda suka san shi kuma wane ne zai sa masu kayan aikin da ya cancanta a yi bohol da shi waɗannan abubuwa idan mutane suka gane aka riƙe aka bi shi shikenan za a sa matsala za ta kare. Mai sauraro iya abin da lokaci ya ba da dama kenan cikin shirin na wannan makon. amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Ibrahim Kabir, Alhaji A.M. Macika da Alhaji Ilyasu Aliyu Gital da kuma ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Abdulwahab Muhammad da Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu ake cewa mutara a shiri na gaba.